Sashen Hausa murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a. Da FM Nomad da Dalol da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa da Radio da ke kuma sa kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu ya salamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan sabon shiri da wani sabon shiri a wannan lokaci. A cikin shirin namu za ku ji cewa yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsayar a matsayin ranar yaƙi da sha da fatoshin miyagun ƙwayoyi. Sai kuma wata cibiyar ƙasa da ƙasa da ke sa ido akan talauci a duniya da ta ce yanzu talakawa a Najeriya sun fi ko ina zama cikin matsanancin talauci a duniya mana da rahoto a kai. sannan kuma za mu kawo muku tattaunawar abokiyar aikin Grace Alheri Abdu da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Zainab Babaji akan ziyarar gani da ido da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a jihar Plateau kwana guda bayan sa Farfesa Yemi Osibanjo ya je. Akan haka ne za mu buɗe lambar waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi akan shin wannan ziyara da kuma alkawarin alkawarin kafa barikin 'yan sanda da a yankin da shi eh, farfesa Osibanjo ya yi jiya zai yi tasiri lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tara a farko kafin a kira amma kafin nan bari mu ji yadda duniya ta wuni to jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Kotun kolin Amurka ta goyi bayan dokar gwamnatin Trump na hana waɗansu ƙasashen musulunci biyar shigowa Amurka tare da tare da ba shugaba Donald Trump damar aiwatar da ɗaya daga cikin dokokinsa masu tsauri. alkalai hudu cikin biyar su suka ɗau hukuncin cewa kotu ta yanke shawarar cewa shugaba donald trump na da iko bisa kundin tsarin mulkin ƙasa na dokokin shige da fice na iya daidaita tafiye-tafiye daga wasu ƙasashen game da harkar tsaro gwamnatin trump ta sha yin musu bisa wannan dalili babban alkali john roberts ya sanar da wannan hukunci da ya sami rinjaye inda suka rubuta cewa dokar trump na saka takunkumi takunkumin tafiye-tafiye na cikin ikon da shugaban ƙasa yake da shi bisa tarihi ra'ayin kotun da na gwamnati yakan sha bamban kan batun shige da fice alƙalan sun nuna bin irin wannan al'adar lokacin da ake muhawarar a kai a watan afrilu majalisar wakilan amurka za ta kada kuri'a gobe laraba kan matakan da za a ɗauka domin tabbatar da cewa ba a raba iyalai ba lokacin da aka kama su yayin da suke neman shigowa amurka ba bisa ƙa'ida ba ta iyakar amurka da mexico amma har yanzu babu tabbaci a kai jam'iyyar republican ta da suka fi rinjaye a majalisar sun kasa cimma matsaya daya a kokarin su na tabbatar da dokar shige da fice amma sun ci gaba da aiki kan dokar da za ta tsallake dokar matakin shugaba trump a makon da ya gabata a kokarin su na kawo karshen raba 'ya'ya da iyayensu yayin da suke jiran kotu ta saurare su kan bukatar su ta neman mafaka a nan amurka amurka ta ce tana da yara bakin haure bakwai a hannunta waɗanda aka raba da iyayensu da suka shigo amurka ba bisa ƙa'ida ba jam'iyyun siyasar ƙasar zimbabwe sun sa hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya yau tare da ɗaukar alkawarin gudanar da gangamin yakin zaɓe lafiya a babban zaben da za a gudanar ranar 31 ga watan yuli manyan 'yan takarar shugaban ƙasar. a shugaba emerson manangagwa na jam'iyyar zanu pf da nelson chamisa na shugaban gamayyar kungiyar hamayya ta movement for democratic alliance ba su halarci bikin ba magatakardar watan gamayyar jam'iyyun hamayyar mdc douglas mananzora ya ce jam'iyyun ne suka wakilci 'yan takarar shugabannin biyu sun shugabannin jam'iyyun su ne masu ruwa da tsaki wajen wanzar da zaman lafiya a cikin jam'iyyar. yau kwana na hudu kenan da ake ci gaba da neman matasa 'yan wasan kwallon kafa su sha biyu da mai wasu waɗanda ake da tabbacin cewa sun makale a cikin wani kogo da ya yi ambaliya a ƙasar thailand yayin da tawagar ƙwararrun sojojin ruwa suka ƙara shiga cikin kogon tamluang a arewacin lardin chairang iyayen yaran sun taru a wajen kogon suna addu'ar allah ya maido musu da su lafiya ranar asabar da ta gabata ne aka bayyana aka bayyana batar yaran da mai horas wasu bayan ba su dawo daga horar wasan kwallon kafa ba an fara cigiyar ne bayan an gano kekunan yaran a wajen kogon jam'iyyun haɗaɗɗun kogon na na, zargin cewa waɗanda ake cigiya na mafaka can cikin wani ɗaki da ke cikin kogon. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen sunan murya amurka a birnin washington dc to kamar yadda kuka ji da farko yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta tsayar a matsayin ranar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ko mai bincike nuna game da ƙoƙarin da najeriya ke yi domin ganin an hana mu'amala da miyagun ƙwayoyi daga ibadan ga rahoton da hassan umar tambola ya aiko mana Ranar 26 ga watan Yuni na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin hana mu'amala sha ko tu'ammali da miyagun ƙwayoyi da sauran abubuwa masu ɓatar da hankali a ƙoƙarin da take yi don hana sha safara da miyagun ƙwayoyi. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa hukumar NDLEA don ta yaƙi lamarin miyagun ƙwayoyi a shekarar da 1990 duk da wannan hoɓɓasa na gwamnatin tarayyar Najeriya da yi bincike ya nuna nuna cewa ƙasar Najeriya ce ta takwas a duniya a wajen shan tabar wiwi. Kwamandan hukumar NDLEA a jihar Oyo, uwar gida Omolade Faboyode ta buƙaci jama'a da su haɗa kai da hukumar NDLEA a yaƙi da miyagun kwayoyi da tabar wiwi. E Mrs. Omolade Faboyode ta ce dole ne a haɗa kai da hukumar NDLEA don lalata gonakin tabar wiwi tunda gonakin sun yi yawa. Ta buƙaci jama'a su riƙa da wa hukumar NDLEA masu hada-hada noma ko safarar miyagun kwayoyi domin a zakulo su. Wani da ya taɓa shan miyagun kwayoyi mai suna Kazim jo kuma ya bari ya ce ya kai lokacin da ba zai iya zaunawa ba sai ya sha kwaya daga nan sai ya arce ga shan kokin amma yanzu ya gano shan kwaya na da illa kuma ya bari. I can't do without smoking. I started with weed then graduated to heroin and cocaine. To hukunci ne ta tanadawa masu shan kwaya lauya Kola Oloyede ya yi ƙarin haske. NDLEA Act has various sections of that. Lauya Kola Oloyede ya ce dokar hukumar NDLEA ta tanadi hukunci-hukunci ga masu sha safarar miyagun kwayoyi kashi-kashi. Lauya Oloyede ya ce sashe na goma sha ɗaya na dokar NDLEA ya tanadi ɗaurin rai da rai ga masu fitar da kwayoyi waje ko shigowa da manomawa da safara. Hassan Umar Tambuwal, muryar muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, wata cibiyar ƙasa da ƙasa da ke sa ido akan talauci da a duniya ta ce yanzu talakawan Najeriya sun fi kowane talakawa a duniya faɗawa cikin matsanancin talauci. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Maina Kaina ya ga rahoton kuma ga ƙarin bayanin da ya aiko mana. Binciken na cibiyar ƙasa da ƙasa da ke sa ido kan talauci a duniya wato World Poverty Club ya nuna cewar talakawan Najeriya yanzu su suka fi talakawan kowace ƙasa a duniya fama da matsanancin talauci mai raɗaɗi. Rahoton ya nuna a Najeriya kimanin mutane shida ne ke faɗawa cikin talauci mai zafi bayan kowane minti ɗaya. A ƙarshen watan jiya na Mayu, bincike ya nuna cewar Najeriya na da kimanin mutane miliyan 87 da ke cikin matsanancin talauci na inanaha al'amarin da sa yanzu talakawan Najeriya sun sha gaban talakawan India ƙasa ta biyu mafi yawan jama'a a duniya wajen fuskantar talauci mai zafi. A nata bangaren gwamnatin Najeriya ta ce bata amince da sakamakon wannan bincike ba. Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshin Bajo shi ke kula da dukkan tsare-tsare na rage talauci tsakanin 'yan Najeriya. Kuma ɗaya daga cikin hadimansa Alhaji Hafiz Ibrahim ya gaya min dalilin su. a'a ai wannan kungiya ra'ayinta ne ta fitar da wannan rahoto mu kuma a gwamnatance za a duba wannan rahoto a tabbatar da sahihancinsa ma da ingancinsa kuma wannan magana da suke faɗa duba da zuwan gwamnatin nan da aka yi daga biyar wannan gwamnati ta ware naira biliyan ɗari biyar don fito da tsarika da shirye-shirye masu amfani domin su rage talauci a ƙasa wannan abu biyar wannan gwamnati ta kasa wanda ake kiran social investment program ɗaya daga ciki ma akwai rabon naira dubu biyar biyar da aka ce a rabawa wanda suka fi kowa talauci da gajiyayyu wato a ake cewa the poor and the vulnerable kuma ana ganin impact wannan abu eh wannan kawai sun fitar da da wannan ɗinsu ne. Comrade Imrana Wadanas da ke bin diddigin al'amura a Najeriya ya ce maganar gaskiya fa akwai irin wannan talauci mai zafi tsakanin 'yan Najeriya. wancan bincike da masu bincike suka yi gaskiya ne sannan da abubuwan da muke kallo mu a arewacin Najeriya ne zaka ga ganin mutane suna bara amma yanzu abin ya tashi duk inda kai zaka iske bara kuma baran nan maza da mata wannan shi zai tabbatar maka da mutane suna cikin musifa suna cikin radadi na talauci fadar gwamnati da take ganin ƙarya ake ba ƙarya ake ba su suke yin ƙarya don ba su shi ma masanin tattalin arziki malam yushewa Aliyu ya ce ko kaɗan bai mamaki da wannan alƙaluma mai ban tsoro ba. Ki ba da yasa bai bani mamaki ba saboda standard da majalisar ɗinkin duniya ta bayar eh, wato above poverty eh, line wanda aka ƙaide shi eh, tun wurin 2008 kan dala hudu dala hudun nan tashin goron zabo da dala ta yi a nigeria wadda ya kai ga ana samun ta kusan 500 in ka 500 so hudu kaga 2000 kenan to 2000 ba kowane ɗan nigeria ne yake iya kasafi da 2000 don ya ci abinci a faɗin Najeriya ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah shi kyauta a gaida Hassan mai kai kaina. Sai kuma ziyarar gani da ido da shugaban Muhammadu Buhari ya kai jihar Plateau kwana guda bayan mataimakinsa ya ji. Abokiyar aikin mu Alheri Abdu ta tattauna da wakilar sashen Hausa na murya Amurka Zainab Babaji akan ziyarar. abin da na nemi ji daga jama'a game da musamman wa jami'an tsaro na 'yan sanda da za a kafa a gashi da aka samu tashin hankali aka rasa rayuka da yawa shine mutane na cewa su a ganin su ba wai jami'an tsaro su ne za su kawo musu zaman lafiya ba amma mutane su fahimci cewa ya kamata su zauna lafiya da junansu. Duk sababin wannan rikita-rikitan shine ana kashe mutane tun ma kafin wannan na kwanan nan da aka samu kisa da yawa har yayi muni ana kashe dabbobi ana satar dabbobi amma har yau duk da shike jami'an tsaro suna ce suna kokari amma takamamme da wuya ki an ce yau an kama wanda ya wani daga cikin wanda ya shiga ya ci kan mutane da wuya ki an ce an kama wanda ya yi satan shanu sosai mutane suna ganin kamar irin waɗannan matakai da gwamnati ke ɗauka na zuwa a zauna a yi taro a tashi yana zama da amfani amma dai duka haka dai za a ce yana da amfani kenan tun da dai har ana kiran jama'a. A halin da ake ciki dai hankula sun kwanta a sassa daban-daban na jihar Plateau. Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine tattaunawar abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdul da Zainab Babaji kenan akan ziyarar shugaban Muhammadu Buhari a jihar Plateau. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na fari daga jihar Sokoto. Wake magana daga Sokoto. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana magana da Aminu mai albasa da ke garin Abdulsalami a karamar ko mulkin Bauɗan ga Sokoto tarayyar Najeriya. To Aminu mai albasa masu ranka. To a ko da yake gaskiya yanzu na kamo ban jin maudu'in da muku saba ne gaskiya yanzu. Akan ziyarar da shugaban Muhammadu Buhari ya kai jihar Plateau har kuma uh, jiya mataimakinsa ya kai ziyarar yi alkawta cewa za su kafa rundunar 'yan sanda ta musamman a wannan sashi da aka yi wannan tashin hankali kana ganin wannan zai tasiri koko a gaskiya alhamdulillah muna allah godiya a wannan ziyarar da buhari kai a wannan garin fatan mu anan ubangiji allah ya sa wannan ziyarar da buhari kai allah ya sa mun hoshi ta cimma matsaya saboda a gaskiya ayin cikin hankulan da ake fama da su a wannan yankuna to fatan mu muna wannan yake fatan alheri allah ya zama da wannan to bari mu ketara jalingo waye daga jalingo ya kace sunanka yaya ali yaya ali to to muna sauraron ka na hakika yana da muhimmanci zuwa ka jihar Siyasa amma ya kamata a bincika duk mutane da suke wannan abin wata jiya an san su bayan da za a yi mutane suna tada fitina a Najeriya ba a san su ba ya kamata jami'an tsaro su ta himma duk wanda aka ne kuma kowaye ne duk wanda aka kama a hukunta shi amma kana ganin kana ganin kana ganin rundunar yan sandan da aka ce za a kafa a wurin a ajiye su da musamman kana ganin za ta tasiri tsakani da Allah ba ta wani abu ba ta shiga lungun a hanya suke tsayuwa na masu na karban naira goma naira ashirin mu ne masu bin hanyoyin aiki kuma muna sane da komi to madalla mun gode yaya ali bari mu ketara zuwa jihar nasarawa wace magana daga jihar nasarawa Ibro Musa Ibro ne mutum ba Allah ba daga Nasarawa To rage akwatin rediyon ka, rage akwatin rediyon ka ne inda kai na daga nan. To na rage. To muna sauraron ka. Wato game da maganar da aka ce za kafa rundunar yan sanda. Ba shi ne matsalar mu ba. Mu dinni ma za ina daga jirgin dake. Mm. Wato damuwar shi ne akwai 'yan siyasa a gaskiyar magana wanda suke haɗa wayannan abubuwa. Ai aka lura shekara nawa ana tare. wayansu sun yi karatu tare sun girma tare to menene kawo wannan domin za ka je wasu suna daga kabilun nan ma har ana alakanta sunayensu da fulani to me yanzu ne za ce wai sai an kawo wani dan sanda ko na abu ai ba duk wani dan sanda idan ba ku ne kuke so ku zauna lafiya ba ba yanda zai yi ku zauna lafiya matukar za a rika karya da siyasa a kawo addini a kawo barawo ya saci kudin gwamnati ya kira jama'a shi shi bai so a tuhume shi duk shi ne kuma mu talakawa kamata mu gane lokacin da suke cutar nan to Allah shi kiyaye har yanzu muna jihar Nasarawa ke magana daga Nasarawa to madalla daga nan lafiyan bare bari Bashir Tela ne daga nan kuma layin Nawika to Bashir Tela ina sauraron ka ina jinjinawa shugaban kasa da shi da mataimakin shi bisu ka bisa ga irin kokarin da suke wa Najeriya musamman domin a samu zama lafiya a wannan kasan kuma wannan runduna na 'yan sanda da aka ce za a kafa za ta yi tasiri idan kuma jama'a an ba ta goyon baya 100 bisa ɗari idan kuwa akwai jami'an tsaro a wurare da dama a kasar nan amma bai hana tashin hankali to yana da kyau mu jama'a mu yi hakuri da junanmu kuma duk abin da muka gama ba mu yarda da shi ba ko kuma abin da zai kawo muna matsala cikin al'umma yana da kyau mu sanar da yan sanda da fatan za ku tashi lafiya bashir tela ne daga nan layin nauyuka cikin garin lafiya to malam bashir tela mun gode kada a manta lambar mu ita ce a sa alamar tarawa a sa biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shidda biyar biyar kafin a kira so yanzu mun samu kira daga jihar kaduna waki kan layi daga jihar kaduna salamu alaikum ala ibrahim wa alaikum salam a suna na abdullahi lalace la tashar mota kawo a kaduna tarayyar najeriya to mala abdullahi muna sauraron ka a gaskiyar magana wannan bariki da shi shugaban kasa ya ce za a kafa a wannan yanki na 'yan sanda mataimakin shugaban kasa ne da ya je ya ce za a kafa musu za a kawo rundunar 'yan sanda ta musamman a kafe ta a wannan wurare ok to gaskiyar magana abu ne mai mahimmanci saboda za ka ga irin yanayin da in rigima ya taso sai ka ga ana tare wannan ba su ji ba gani ba a hanyar nan to amma kaga in aka yi wannan barikin to insha Allah a nan a rigimun na nan insha Allah za a daina fatan mu dai ya kamata su san cewa al'umma ɗaya Najeriya ɗaya muke maganan wani bambancin addini ko kabilanci ya kamata a makawar da shi mu rike Najeriya mu waje ɗaya al'umma ɗaya. To ma dalla mun gode kwarai Malam Abdullahi Lalas sai mu kuma koma ƙetara jihar Gombe waki magana da Gombe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Oh, kai tsaye kan tare da Malam Magaji Waldo daga Gombe sai Najeriya ku lokar gwamnati. To muna sauran ka. Yawwa wannan da ɗan sanda a abunan aljiyar sannan abu an yi daidai an yi haka. Hmm. da wangano ya yi yawa a najeriya kashe kashe ya yi yawa a najeriya in ba an daure ba zai ba sai a hakan za a yi to Allah shi kawo mana sauki ina ga hakan yana da kyau sosai mun gode kwarai Allah shi kawo sauki to bari mu kitara jihar Taraba wake magana daga Taraba Assalamu alaikum wa alaikum assalam me magana Abdul Waris ne da karamar hukumar Bali Taraba to muna sauraron ka da fatan kuna lafiya lafiya kalau Masha Allah wannan ziyarar da shugaba Buhari ya kai jihar Filato yana da matuƙar muhimmanci. Hmm. Sai dai kamar runduna da aka ce za a kafa ta jami'an tsaro. Hmm. Wani lokacin an samu haɗin kan wato mutanen gurin ba abun ba zai tasiri ba. Kamar ya kenan? nan? Eh, to da dama za ka samu cewa su mutanen da suke nan gurin suna da masaniya dangane da wadda suke tashe-tashen hankulan kuma ba za su ba wa jami'an tsaro haɗin kai ba. to Allah shi taimaka mun gode kwarai Abdulbasir yanzu bari mu ketara zuwa jihar Taraba Jalingo har yanzu ko mana shi Jalingo na Jalingo ake kan layi daga Jalingo kana magana da Dr. Bala Yaro ne daga Jalingo nan cikin Kirkwatan Taraba to Dr. Bala Yaro muna sauraron ka abun da nake son ba da shawara a nan shine eh, wannan maganar rundunar 'yan sanda da ake cewa za a kawo din na fa bare ta kasar nan ba abun da nake so malaman eh, abun da nake so eh, sarakunan gargajiya mm. da malaman addini duka su biyu din nan ya kasance a yi zama da su a fahimci juna in ba in ba an fahimci juna ba zaman lafiya fa wannan wuri ba jami'an tsaro jami'an tsaro ba to Dr. Bala Yaro da waya ka zamu rufe saboda lokaci ya daga mana hannu sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji abokan mu da za su bude layi da muku kira kun karci gaba da bayyana ra'ayi to har yanzu da yana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogo muna cewa karfe 4 da minti 51 yanzu kuma sai Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasanni guda kudu na rukuni na uku da ya hada kasar Faransa, Danmark, Peru da Australia, inda kasar Faransa ta goga da kasar Danmark, yayin da Peru ta kara da kasar Australia. Faransa ta yi kunnan doki banza da banza da ke kasancewa na farko a wannan wasar ta kasar Rasha ta kofin duniya ta kullun kafa da kasar Danmark, tunda tun lokacin da aka soma wasannin shine wasa na farko wanda aka tashi ba kungiyar da ta ci kwallon a ragar a burkiyar hamanya duk da haka dai kasar faransa ita ce ta karkare akan gaba a rukunin na c gaban kasar danmark peru da kasar australia faransa za ta kara da wadda a ta biyu a rukuni na d yayin da danmark za ta goga da wadda a ta daya a rukunin da ya hada argentina nigeria croatia da island waɗanda suka kammala wasannin su a dazu-dazu nan a wani fannin kuwa har yanzu masana sha'anin wasannin kwallon kafa na duniya na ci gaba da yin furci game da kwalin gargadi da alkalin wasan da ya haɗa iran da ƙasar portugal ya wa cristiano ronaldo a minti na 83 a lokacin da tauraruwar ta ƙasar portugal ya sa sukurar hannu ya hankaɗe mu teresa pura liganji ɗan ƙasar iran kuma a cewar mai horar da ƙungiyar kwallon ƙafa ta ƙasar iran carlos queiroz dan ƙasar portugal alkalin wannan wasan ya yi son rai da yakin aiki da dokokin ƙwallon ƙafa na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa domin a cewarsa jan kwali ne ya kamata a baiwa Ronaldo ta la'akari da abinda. kundin sha'anin wasannin kwallon kafa ya shata ba tare da an dubi matsayinsa ba. A dai wannan rukuni na Portugal an tashi ɗaya da ɗaya tsakanin Portugal da ƙasar Iran yayin da Spain da ƙasar Morocco aka tashi bin kare bin damo biyu da biyu kuma Spain ce ta karkare a kan gaba a wannan rukuni na B sai Portugal na mara mata baya inda ƙasar Spain za ta kara da ƙasar Rasha Rasha mai masaukin baki yayin da ƙasar Portugal za ta goga da Uruguay a karo na goma sha shida na kofin duniya na wasannin ƙwallon ƙafa da ke wa kana yanzu haka a ƙasar Rasha. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin gwamnatocin Amurka da Indiya da bunƙasa yankunan karkara ƙarƙashin jagorancin cibiyar tsare-tsare da nazarin harkokin ƙasa da ƙasa CSIS da ake kira Wadwani Chair ta nazarin tsare-tsaren Amurka da Indiya da kuma shirin makamashi da tsaron ƙasa. A 'yan kwanakin nan ne suka sanar da wasu sababbin shirye-shirye guda uku da gwamnatin jihar Maharashtra ta Indiya a ci gaban ayyukan shirin. Hukumar CSIS ce ke wakiltar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a matsayin abokin gudanar da shirin tun daga watan Satumba na shekarar 2016. Burin shirin bunƙasa yankunan karkara na Amurka da Indiya shine a samar da tsarin samar da wutar lantarki mai nagarta tsakanin sauran cibiyoyin Amurka da Indiya da ya haɗa da samar da wuta a jihohi, birane, masana'antu cibiyoyin gudanar da bincike da kuma tsakanin jama'a baki ɗaya. Ƙarƙashin wannan shirin gwamnatin jihar Maharashtra tare da wani kamfani mai matsuguni a jihar California da ake kira Global Innovation za su rattaba hannu a wata yarjejeniya don samar da wani tsarin samar da wutar lantarki mai tsabta da ke aiki da zafin rana a jihar ta Maharashtra domin hanzartar da rungumar fasaha mai ɗorewa da haɓaka harkokin cinikayya da zuba jari a waɗannan ɓangaren. Cibiyar nazarin harkokin fasaha ta Georgia za ta gabatar da wani shiri na gwaji don fahimtar yadda mutane ke amfani da kuma buƙatar su ta wuta da yadda suke rungumar sababbin fasaha a fannin makamashi a jihar ta Maharashtra. Birnin Pune a jihar Maharashtra shine birni da aka ayyana a matsayin birni na farko a ƙasar India da aka samar da wutar lantarki. Biyo bayan wata gasar cibiyar sauya fasalin India ta ƙasa da ake kira NITI ION ta gudanar a shekarar 2017 tare da haɗin gwiwar cibiyar da ke Colorado da ake kira Rocky Mountain. Shirin samar da wutar lantarki a birnin ya nuna cewar ƙauyuka na ƙara samun mutane da suke wayewa a sanadiyar samun ƙaruwar mutane da ke buƙatar abubuwan hawa don zirga-zirga. Shi da shirin haskaka gari tsarin tafi da gidanka ne wanda ƙaramar hukumar PON za ta fara gabatarwa a watan Agusta na shekarar 2018. Tsarin zai fitar da hanyoyi da za a bi don magance matsalar sufuri da fitar da hanyoyi da za a inganta shi a sauran jihohin ƙasar Indiya. Burin shi ne a inganta tsarin sufuri da kawo ƙarshen matsalar sufuri kana da samar da duk wasu abubuwa da za a bukata a yanayin cikowar garuruwa. Kana da kawo ƙarshen matsalar gurɓatar yanayi da yawan dogaro da man fetur. Wannan sanarwar ta fito ne biyo bayan ziyarar Minista Shreve Devendra Fadna Visna na jihar Maharashtra a birnin Washington DC inda ya halarci wani taro a ranar sha hudu ga watan Yuli, wanda shirin CSIS Wadwani suka gabatar a jami'ar Georgetown don bayyana da burin shirin a jihar Maharashtra. Shirin dai yana goyon bayan gwamnatin Amurka da shirye-shiryenta na samar da wuta da tsaro, ci gaban tattalin arziki da farfado da ɓangaren wuta a ƙasar India. Amurka na farin cikin aiki da ƙasar India da kamfanoni masu zaman kansu wajen taimaka ma indiya ta cimma burinta na samar da wutar lantarki sharhin muryar amurka kenan na yau aka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to madalla kafin mu kammala shirin namu ga hafsa da tashin labaran duniya To a takaice Ibrahim kotun kolin Amurka ta goyi bayan dokar gwamnatin Trump na hana waɗansu ƙasashen musulunci biyar shigowa Amurka tare da tare da ba shugaba Donald Trump damar aiwatar da ɗaya daga cikin dokokinsa masu tsauri. Majalisar Wakilan Amurka za ta kaɗa ƙuri'a gobe laraba kan matakan da za a ɗauka domin tabbatar da cewa an raba an ba domin tabbatar da cewa ba a raba iyalai ba lokacin da aka kama su yayin da suke neman shigowa amurka ba bisa ka'ida ba ta iyakar amurka da mexico amma har yanzu babu tabbacin akan haka jam'iyyun siyasar kasar zimbabwe sun sa hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya yau tare da daukar alkawarin gudanar da gangamin yakin zaɓe lafiya a babban zaben da za a gudanar ranar 31 ga watan yuli da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin da ta taya na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni da injiniya mai yau Greg Burns ni Ibrahim Jarmai ke cewa mu kwana lafiya.